wasu mazauna anguwar jidare polo da ke cikin garin maiduguri sun fara facewa daga cikin anguwar nasu na tsoron yiwuwar kara kai masu hare-hare a kwanaki biyu da suka gabata ne dai wasu mahara suka shiga wasu anguwanni da ke cikin garin maiduguri da suka dinga tara bamamai da kuma harbe wasu a gida-gida anguwar jidare na ɗaya daga cikin anguwar da ke kan gaba wanda waɗannan mahara suka samu kutsawa a wancan hari da suka kai suka kuma tara bamamai da kona wasu gidaje a anguwar wanda mazauna wannan anguwa suka ce hakan yawa ku ne sakamakon rashin zamiyan tsaro daga bangaren gidan da waɗannan mahara suka shigo tun dai wancan harin ne da mutanen da ke wannan unguwa. suka dinga tattare nasu ya nasu suna ficewa daga unguwar. sakamakon ganin wasu sabbin mutane da suka ce suna gani suna zagawa musamman ma waɗanda suke amfani da babura masu kafa biyu wanda aka haramta fiye da shekaru hudu kenan a cikin garin Maiduguri wanda suka ce hakan yana ba su mamaki matuƙa na dai shiga wannan anguwa a yammacin jiya inda na tadda mutanen da dama na tallo da kayayyakin su cikin akorikura kuma suna kokarin ficewa daga cikin wannan anguwa na fargaban kai musu wani hare haren na daban gama da yadda ranta da wasu da nasar da cikin wata motar a kura ga kuma abin da suke cewa ina mai kayan Baba, wani a cikin mai kaura ne yana mai kaura eh. to me sa ka kaura a wurin din ba daɗi nan ba daɗi eh. ina za ka koma yanzu to can wajen abin nan na wajen balori bolori hmm. na zo wannan kayan ka ne a cikin pickup kenan na mota eh. gana da yaran ka kuma duka eh. har da kajin ka eh. tun wannan rikicin da ya tsoratar da kai ko menene ba za ku yi hakuri ba ganin cewa an ce za ka kawo jami'an tsaro masu a can duka sun tashi din mu da mu zauna ba kamar wani hali kuke ciki na wannan anguwa mala bayan nan kofa ne bayan nan kofa ne kuma hanyar san bisa ne dare ayi kokori a zuwa aje mana ranji ko biyu zuwa uku me yake su da wannan anguwa ta kai gari polo kamar bayan nan babu wani jami'in tsaro ne wanda aka aje wanda zai kare ba babu wani jami'in tsaro a bayan nan bindiga aka zo aka arbin mutane daya ban daya aka kokkona gidaje kuma aka tafi da motocin da suka ga dama suka zabu amma akasarin wayan nan ana ce wai ina buratan kudin da buwarin yanzu su zo su kwace ku sun yi sa nan ko haram ne suke faɗin haka ko haram ne haka suke faɗi gwadi suka kwashi kayan shaguna shaguna suka zuba motar suna ta arbin suka shiga gari kamar me yasa ku fita ne daga ramuwa eh to yau ma suna gani wai sun ga mutane da mashina ya kai uku zuwa kudu a bayan garin nan wanda ne mashin ne mashin mai kafa biyu da tire ta hana hawa din bindigogi eh boko haram sun gani a bayan to kamar babu jami'an tsaro na inda kuke kamar sauran ku sun fara kaura suna barin anguwar wai yayo wallahi mu kuma yanzu haka da kana gani ina kan tara kaya ma barin garin zamu zan yi ne ma ni ma'aikacin gwamnati ba zan yanzu na ba don duk kowa kaga moto motocin nan kaga kayan na kanka kowa yana gani kowa yana ta fita kowa mutane suna ta kaura ba halin zama ba zai mu zauna ba muna kusa da gari muna kusa da birni amma baya mudun wallahi hanya ne kam budeden hanya furi kowa ma yana kana gani kowa yana bari din ba yanda zai yi mu zauna za mu iya gudu mu shiga cikin gari inda an kawo mana dauki an kama mana sojoji can wajen kasa za mu iya zuwa mu zauna a mu yanzu jiya inda ka ga mutane ni din na da kirk biyo ni suka yi da gudu na gudu ne na tsira na wannan matsala dai na faruwa ne a daidai lokacin cikin wa'adin da shugaban kasan ya ɗaya wa rundunar sojan kasa na kawo ƙarshen waɗannan mahara wanda har yanzu kan kai ɗaiɗaikun hare-hare a nan da can duk da cewa irin waɗannan hare-hare ba masu ƙarfi bane kamar yadda akan yi a baya na kuma tuntuɓi mai gana da yawon rundunar sojan kasa shiya ta bakwai da ke garin maiduguri wanda ya ce za su ɗauki mataki akan wannan lamari kuma alƙawarin duba wannan batu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya